ga watan bakwai shekara ta dubu 2023 miladiya inda za mu ci gaba da karatun littafin alfiyatu ibn malik a wannan majalisi namu na gidan alhaji ibrahim usman a cida wanda yake shine mai masaukin baki da fatar allah ka waffaka mu da fassar daidai kuma allah ka kaddari wannan karatu ya zan sanadiyar samun aljanna firdaus gare mu duka insha Allah za mu ci gaba da karatun littafin alfiyatu ibn malik satin da ya gabata muna cikin babin alkalamu wa ma ya ta'allafu minhu mun kai bil jarri wat tanwini wan nida wa al sai lokaci ya kammala insha Allah yau zamu tashi daga nan malam yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilan fi'lun yanjali سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بالتامز والسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم النحو صهو حي هل الحمد لله كراتون da ya ما لن ya الشنفئة أكان الكلام وما يتألف منه يأتى أريف minhu الكلام sannan bayan wannan sai ya koma ƙarƙashin ma ya ta'allafu minhu ake ta'arifin wato alkalima abinda ake ce kalima kuma an yi bayani cewa ta kasu kashi uku saboda labzin alkalima suna na na jinsi ƙarƙashi ne akwai lafuzza kala ɗai har kala uku idan aka samu kalima tana da ma'ana ga kanta sannan ba ta gwadin ɗaya daga cikin zamunna to sai a ce kalimar nan sunata shine ismun idan aka samu kalima tana ba da ma'ana ga waninta to sai a ce mata harafi idan aka samu kalima tana ba da ma'ana ga kanta amma tana gwadin ɗaya daga cikin zamunna sai a ce mata fi'ili to an yi istiqra'i wa inna dhala ilma bil istiqra'i wa naqlihi min kutubil udaba'i ilimi na na bibiya kuma da aka yi bibiya waɗannan kalima ta kawai aka samu guda uku sai aka ce idan suka haɗu ko to ana ce musu alkalim in dai an samu fi'ilun wasmun harfun to lalle ana ce musu alkalim sai ya ta'arifi me ake ce ma alkalim bayan wannan sai ibara cewa lallai labzin alƙaulu ana amfani da shi ga kalima ƙwara ɗaya ko kuma alkalam ko alkalim waɗanda tarifin su ya gabata ya koma yoyuwa ya ce alkalamu ɗin kai ne ana sakin labzin alkalimat kuma ana nufin alkalam to waɗannan su ne abubuwan da aka yi bayani har muka yi bayanin jumla to bayan wannan sai ya koma dawowa bayan ya yi ta'arifi ko kuma muka yi ta'arifi na ma'ana akan waɗannan kalimomin sai ya koma dawowa ya ta'arifin su ta jihar lafazi da ka dibi labzi to za ka iya hukunta shi wannan shi ne kaza saboda alamomin mar'iyat na waɗanda ake gani na yace bil jarri wat tanwini wan nida al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal tamyizun rarrabewa hasala yana tabbata lil ismi ga suna an qasimaihi daga waɗancan ‘yan uwan nashi guda biyu idan aka tambaye ka suwaye ‘yan uwan suna fi'ilun wa harfun to idan kana son ka gane wannan suna ne to ga wasu alamomi nan zai baka shine biljarri ta hanyar wasali ƙasa ibara ta da biljarri ya hi ibara wanda ya ce bi harfil jarri ta hi wannan saboda jarra ana yin ta ba da harfi kaɗai ba to shi ko wanda ya ce bi harfil jarri kullum hankalinka zai baka majrurun bil harfi kawai to muna da jarra kala guda hudu na ɗaya akwai jarra da harafi mun shi na ake tun can jaruma ma sai a ce min wa ila wa an wa ala ila akhiriha in ka kai cikin alfiya haka hurufal jarri wa min ila ila akhiril abyat to kuma akwai majrurun bil idafa idan aka raba kalima zuwa ga wata kalima to wannan kalimar da ta farko to za ta wasalci ƙasan kalima ta biyu ta yi mata nauyi sai ta jarrance ta ita waccan sai ta kama ƙasa don ta ima wannan ta bayanta irin shi na ake mata jarra sannan akwai majrurun bittaba'iyya idan aka samu abin ga da aka wa jarra ya zan kila mausufi na to sifan nan tashi za ta bi shi akan wasali ƙasa idan ya zamanto kalmar da ta biyo bayanai za ta karfafar da shi ya zan ta'kidi na to za in dai ya zan shi mu'akkar din wasali ƙasa garai ita ma za a yi idan ya zan an yi adafi shi ma haka idan ya zan badali za a haka shi ne tabaiyya nan don haka misali idan ka ce "Bismillahi rahmanir rahim kaga lokacin da ka ce bismillahi ka ce ar-rahmani bakin nan idan aka tambaye ka miwa ismu din ga jarra alba'u saboda ba'un harfu jarrina to an san ism majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi alkasaratu zahiratu fi akhirih da sunan Allah lokacin da kace da sunan Allah to shi labzin ga na Allahi mijarrantai babu harafi nan don haka abin da ya jarrance shi labzin ga al-ism bismillahi can idan mun hakai wajen abin da ya shahi ibafa, za a yi bayanin kashe-kashinta akwai mai ma'anar min akwai mai ma'anar fi akwai mai ma'anar lamu don haka yanzu abin da muke son mu lura wannan ismi za a ce mai mubafun wanda aka raba na gami aka raba shi ga Allahi shi ko lafzul jalala mudafun ilaihi wanda aka rabuna izuwa gare don haka mijjarran tai majrurun bil idafa wa alamatu jarhi al kasratu zahiratu fi akhirih da sunan Allah sai ka ce shi lafzin gan Allah sai ka ce ar-rahmani wanda yake yana da jinkai ga mamme kaga idan ka diba wannan labzi sifa na ga wannan to shi ko wannan lafazi wani irin wasali garai to ashe dole wannan shi ma ai mami kaga ashe majrurun bil harfi shi ism majrurun bil idafa majrurun bit tabaiyya saboda sifata ga wannan to duk waɗannan jarrori sun keɓanta ba wa ko su in ba suna ba labzin ism sunana labzin allahi labzin arrahmani sunana da kaga wasali ƙasa ashe kalimar nan to akwai majrurun bittawakkum wahami kai wahami akwai awamil waɗanda yake suna yin aiki nan take ba tare da wasiɗa ba akwai waɗanda yake kuma suna aiki ɗin tare da wasiɗa amma ta harafin jara to duk lokacin da ka yi mu'amala da fi'ilin da yake ya ta'adda bi nafsihi wa taratan ya ta'adda bi harfi jarrin sai ka koma adabta wani suna ga wannan sunan misali kamar misali irin laisa da irin soma ana samun labarin su wani lokaci a sa mai harfu jarin alba don ta'kidi wani lokaci kuma ba za a mai ba nasu ba kawai za a yi sai ka ce ma zaidun qa'iman misali wani lokaci zaka ce ma zaidun bi qa'imin kaga ba ta shiga to kana cewa ma zaidun qa'iman wala qa'idan sai ka ce ma zaidun qa'iman sai ka ce wala qa'idin sai ka yi wahamin kamar ka ce ma zaidun bi qa'imin to wannan wahami da ya ɗauke ka cewa ka sama wannan na farko amilin jarra sai kan rabka ma na biyu in jarra alhali ba babu amilin baka sa ba laisa zaidun ka'iman wala kaidin kaga laisa zaidun ka'iman wala qa'idan na duk matufi na ga mansubi na ka mansubi zai zan amma tun da wahami kai babu komi jarra ta wahami ko da za a yi wahami a tabbatar da an yi wahami ga abin da ka yi daukar jarra ba a wahamin jarra ga fi'ili sai dai a yi wahamin jarra ga suna yana da yawa cikin larabci ko kuma jar ta hudu kenan akwai jarra ita ma ta biyar ta mujawara ta makwabtaka kamar zancen su haza jihur dabbin sai su ce kharibin lokacin da ka ce haza jihur shin abin ga gare ha'unta jihuru dabbin mubtadanka na da labari ga mubtadanka ga labarin mubtada wannan ramin damuna to ramin sai ka ce harib, rusashe rami a rusashe ko damu to rami kuma mi ga rainan don haka sifa ta dole ta bi shi da mi to amma sai aka ga yayi makwabtaka da dabbin mai wasali ƙasa don dabbin jahur mudaf dabbin mudafin ilai sai aka ce haribin. kaga jarrata ta mi ta mujawara makwabtaka kawai ta don shi suka fassara can fagsilu wujuhakum wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum qira'at jarra aka ce saboda mujawara saboda ainihi kafafu mi akai musu wanki don shi mafi yan qira'a sai aka ce wa arjula don ya koma a dafi ga fagsilu to amma da aka ce wa arjulikum aka ce babu komi in aka ce wanki za a yi to dun mi aka jaranci arjuli makwabtaka saboda yana tare da biru usi sai aka ce wa arjuli jarra ta mujawara idan aka ce a'a ba jarra lalle shafa ta za a yi sai ya ce to alal huffi akan shikenan an huta da wannan yan shi'a suka kafa dalili cewa su shafa suka eh, saboda biru usikum wa arjuli qira'at jarra to misa suka ki daukar eh, qira'at nasba eh to wannan shi yasa don haka dai idan muka diba kada ka ce kaga an wa fi'ili jarra ba jarra ta an kai mai in an samu iltiqa usaki ne ne wannan komai ana yi kakka ce an ce lam yakunil ladina kafaru wal yumlilil ladhi kakka ce an ce yumlil an ka ce kuma lili lam yakun aka ce lam yakuni ba jarra ta ba wannan wa in talahu alifun wa lamun faksir wa qul li yaqumil ghulam iltiqa usakinin na aka samu li yakun lam kunna wannan wancan li yaqum wancan yumlil yake na ka ina ka same shi qumil layl illa qalila ka qumil layla ai qum al na amma da aka samu iltiqa'u sakin ne aka ce qumil layla to wannan shine wuri na farko ashe duk abin da muka gani an wa wasali kasa mina na sunana kaga bil jarri wat tanwini wan nida wa al musnadin lil ismi tamyizun hasal tamyizun rarrabi wa hasala yana tabbata lil ismi ga suna an qasimahi daga abukan can nashi guda biyu bil jarri ta hanyar jarra wat tanwini haka nan ta hanyar faduwar wasulla tanwini muna da kashe kashe kainai na ɗai akwai mu ce tanwinu tamkini at-tamkin muna da shi tanwinu tamkin wa huwa allahiqu fil asma'il ma'uraba. at-tamkin zaka ji an ce akwai ismin mutamakkin na amkanu wa na ghairu amkan to duk lokacin da ka ji an ce mutamakkin to mu'rab na sawa'un kana amkana aw ghairu amkan sai dai amkanu to yana ɗauka alharakatu salas duka shi ko ghairu amkan layan sarif, ba shi ɗaukar tanwini ba shi ɗaukar wasali ƙasa don hakan ga irin wannan yanzu misali cikin nakira in aka baka misali rajulun in ka ce ja a mi ka ce a rajulun ra'aitu wa marartu bi rajulin irin wannan tanwini a zaidun ra'aitu zaidan wa marartu bi zaidin to wanga tanwini na tamkini na suna ya amsa zama ne suna ya ɗauki alharakat duka sannan ga an annawana shi shine ka'ida ga suna to akwai na at-tankir tanwinu at-tankir za ka samu sunaye waɗanda yake an gine su akan wasu sun zan an alam na wasu ashkhas kamar misali idan ka ɗauki sibawaihi sibawaihi surahawaihi duk in ka ɗauke su da iri idan su ba'alu bakka ko ba'ala bakku duk wanda kai mai mu'amala da kai mai to irin waɗannan sunaye asuli da an ce sibawaihi wa kake hararowa wancan babban mallami ko ɗalibin Khalilubnu ibn Ahmad to in kana son ka yi ibara da sibawihi ba shi kake nufi ba haka yake mabniyi na koyo shi alal kasri za mu kai yana da huskan aimail irabin layan sarif amma dai sibawaihi mabni na Allah kasri to in kana son ka nakkara shi sai ka ce sibawaihin Awo ya zan nakira kenan marartu bi sibawaihi wa bi sibawaihin akhara to ka nakara shi to haka zakawa wannan sunaye ya zan tanwinu tankir to muna da tanwinu almuqabala waɗancan sunaye da muka ce tanwinu tamkin ga sunaye waɗanda ake wa al-irabi an toge guda shine jam'ul muannas salim muslimatun sai ka ce akwai muslimun shi an muzakkari ne ko in zaka jam'in muslimuna mi zaka ce alhamdulillah me alamar jam'i wawu ka jama'a ko tanwini ya faɗi muslimu sai aka ɗauki tanwinin nan an ka mai sai mi nun shi ake cewa iwadun fil ismil mufrad kaga wancan na ka ɗauko ka azana to sai mata su kuma muslimatun sai an ka ce ijam'i sai aka ce muslimatu kakkai tanwini kasashi muslimatu an samu jam'i amma wa alifin qad jumi'a to sai suka ce to dun mi za a kin yi musu tanwini kuma alhali da an kai jam'in muslimun da aka ƙara wawu sai da an kai bukata zuwa ga nunu dun wancan sun ga ce su ma suna son a nawwana su sai an ga ce muslimatun wannan tanwini dun yayi muqabala da mi ta muqabala ta jayayya ɗaya ta an kai an kai husuma sai an karba don kaga wannan ai ismun na mu'rab kamar zaidun da surajulun amma tanwini ne sai aka ce a'a shi na muqabala na saboda muslimatun yana dauranta muslimuna to shi na tanwinu na almuqabala sai tanwinu al-iwab muna da tanwini na hurhuri kaga dai sunaye na muka samu tanwini la ihala muna da iwab iwab muna da kala uku iwadun anil jumla muna da wannan duk lokacin da ka ga irin su iz da su izan galibi jumla ka biyu biyuwa bayansu kamar misali in ce ka gadan zan ziyarce ka gobe sai ka ce izan ukrimak lallai zan girmama ka kaga iza zurtani gadan kaga to sai ni shahimi zurtani gadan kaga wannan tanwini da an sa mai iz aka ce izan to kaga iwadun na anil jumla dun zurtani gadan jumla ta to yana da yawa irin wa antum hina idin tanzuruna ai iza balagatil hulqum an kace sai Allah ya ce wa antum hina idin ai iz balagatil ruhul hulqum ga sunan su yawma izin su yawma izin yawma izin inda ka gani duka jumloli an ka shahi to iwadun na anil jumla akwai iwadun anil ismi iwadun anil ismi yana riska kalima guda biyu cikin larabci kullu da ba'adu yarji'u ba'duhum ila nil alqawla ba'duhum ila ba'dihim alqawla sai aka shahihim aka ce yarji'u ba'duhum ila nil alqawla ko irin kullu kul kullun ya'malu ala shakilatihi ay kullu insanin sai aka shahi wannan alinsan suna na ƙwara guda iwadun e, na anil ism to yana da yawa cikin larabci mun shi wani lokaci sai ga an bayyana sunan zahiri wani lokaci kuma an shafe akwai iwadun e, anil harfi shi ko maimakon a kawo harafi sai ami sai a shafe shi ko irin suna wanda yake Manƙusi. ba makasuri Manƙusi. sunan da addaya ƙarshe yan nan mukhaffafa kada a ga irin su makkiyun madaniyun ba iri ne ba irin su qadi surami, asi gawashi wannan wani al munakkar al manqusa fi raf'ihi wa jarrihi khususa halin raf'a da halin jarra kadai don haka yanzu idan aka baka qadi misali aka ce al qadi in an sa alihi da lamu farko maganar tanwini ya faɗi ba za a yi ba a haɗa su biyu amma sai ka kawo shi kawai qadi so maimakon sai ka ce ja'a ja'a qadi ka samu ka ce ja'a qadin in ka ce qadin ya unta faɗi ina take ba ta nan ta tafiyarta no kai da aka ce yi irabi ne ka ce qadin fa'ilun marfu'un alamatu raf'ihi الضمة المقدرة على الياء المهضوفة لالتقاء الساكنين kada ka cewa alamatu rafi ad-dammatu al-muqaddaratu ala al-ya'i amin zuhuriha thiqal ina take ba ta na ai don hakan ga sai ka ce qadin jaa asin ko marartu bi qadin amma wajen ra'aitu kaga qadiya wa nasbuhu zahar wa rafuhu yunwa kaza aidan yujar nasba na bayyana tunda nasba na bayyana kuma akan ya za a sata sai daga ce ra'aitu qadiya ra'aitu alqadiya aw qadiyan sai ya zaman bai bisa ga wannan babi kaga iwadun anil harfi to kaga mun samu tanwinut tamkin تنوين التنكير تنوين المقابلة تنوين العوض عوض عن الاسم عوض عن الجملة عوض عن الحرف فأما سورة إرن تنوين الترنم دناء الغالي بس كي انتبه أقل اللوم عازل والعتابا فقولي إن عصبت لك عصابا هذا يا شجع العتاب السنانة قالب دلاب نغري وشيكو أصابا في إلينا أكتش أصابا أزف الترحول غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن أدن كاغت أرتا aka ce qadin an wa harfi tanwini shi ko asaba fi'ilina aka ce asaban an nawwana shi can al'itab sunana kuma ga yadda alif da lamu tare da haramun na na larabci ba a gama alif da lamu da tanwini amma an ce al'itaban kaga aqillil law ma'azila wal itaban faquli in asabtu laqad asaban azifa tarahul ghayra anna rikabana lamma tazul bi rihalina wa ka an qadin to wannan abin da yasa ba a kawo shi ba saboda bai keɓanta ga suna ba amma ibaran mallan ta game kowa ne turun shi ake toge waɗannan su suna faɗawa ranɗa masauti na haka ƙa'idodin suna canza harkar waƙoƙi wanne da sannan kira da kaji an kiraye kalma tamyizun hasala lil ismi an qasimaihi bin nida shi ko kiran nan sawa'un an sa harfin nida'i ko ba a sa ba da cewa ka ya nuhu bit bisalam an kira nuhu ashe nuhu sunana ya hudu ma itana ya shu'aib ya ayyu ashe ayyu mitata ayyu an ka kira ai ashe ayyu sunata hadun tambihi abin da biyo bayan ta shine badali da garita don haka annabiyu da biyo bayan annabiyu in shina annabiyu kenan kaga ai sunana mi yaka koma ma ayyu ya ayyuhal ladina amanu alladina mi zai koma ma ayyu abin da biyo bayan ta ke fassara ta sai ai badali daga gare shi to don hakan ga ka kaji an yi nida'i abin nan sunana sawa an sa harfin nida'i ko ba a sa ba to kada ka ji an ce ya laita ni kuntu turaba ga laita ko harafi na sai suka ce qaumi an ta, ya qaumi na qaumi an ka kira ba laita ba ya laita na nurad laita ba ita an ka kira ba ya qaumi laita na in ka ce to duk mai kisa'i aka yi kira aka ce Allah ya sujudu aka tsaya bisa ga Allah ya don an ce Allah ya sujudu an san fi'ili mudari ina an kawa nasba shi ko mansubun nabi hasfin nun yasjuduna na dan sa an aka min da cikin la babu iskali amma ayi waqafi a tashi usjudu masu mallan habibu nan sun kowa wa ikala kala hmm. a tashi usjudu ittifaqan fi'lu amrina to kuma ga ya dinka can Allah ya misali to wannan amri na ga ya ta shigo cikin amri shi ma sai ka kaddarta mi qaumi aw qaumi usjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a naka ba an da'in suna aka kira to duk inda ka gane wa ma tara fihi min al-ishkali minka eh to shine bil jarri wat tanwini wan nida wa al haka nan alif da lamu ibara ce saboda sun ce alharfu ta'rifin wasiba waihi allamu muqatu kulluhum alaihi eh, don haka al da kaga al ga kalma to mina na abin nan shi ma suna na alkhailu wal layl wal bayda'u ta'rifuni was sayf wal rumh wal qirtas wal qalam cikin bismillahi rahmanir rahim Allah yana da alif da lam kuma ga jarraka abin ga ar ga ar in ka ce alhamdulillahi rabbil alamin ka hanka kare fatiha ga sunan sunaye don shi ba abin da kai ga littafin Allah wajen koyar da kai yare na larabci don hakan ga al da an gane ta to an san sunana to in ka ce ga wani mawaki ya ce ma anta bil hakami turba hukumatuhu wala al asili wala bil ra'i wal jadali ya ce ma anta bil hakami at turba ga turba fi ilina kun mabniyun lil majhuli sai ce ma an bil hakami baka zamo mai hukunci ba at turba da ake yarda da hukumatu hukunci ne wala asili wala da ra'i wal jadali sun ce al ba irin wagata da ka sani ba mausuliyata wa man wa ma wa al tusawi ma dhukir wa ba zu inda tayyin shahir al mai ma'ana allazi ma anta bil hakamil lazi turba sai aka yi daidai ga shamsiya an samu ta'un sai an ce at turba tudun shi na to shine yace bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin hiya anfa'ul alamat ba wata alama wadda ke taimaka ma ɗalibi wajen ya gane zaman wasu kalimat sunan na kina kuma inda ba don wannan alama ba za su iya zama sunaye ba irin wannan alama musnad ma'ana ti al-isnad ko dori cikin tasrifi mun ce akwai masdarun mimiyo daga asnadana fi'ilin shine asnada shi ko idan kana son ka ɗauko ismul fa'il ko ismul maf'ul ko masdari mimi daga fi'ilin da yake ya sulasi to za ka koma mudari'i ne mudari'i za a koma ma don haka yan an ce asnada mi an mudari'i ne yusnidu to sai ka ɗebi yu ɗin nan sai ka samu makinta ya koma musnidu to in ka yi fataha ga abin da ke bi mana ƙarshe ya zan sunan maf'uli ya koma musnadu to musnadun ɗin ga kuma shi daidai da isnadan haka nan za ka yi yana da yawa an yi cikin lamiya wuri na farko an yi shi na ƙarshe to wannan shi al-isnad to abinda ake nufi da al-isnad shine jinginawa bisa ga ma'anar ga tashi da ka sani ta luga sai dai abinda za ka hararuwa lokacin da ni nace kama zaidun zaidu ya tashi sai ka diba abin da an ka jingina kuma izuwa gawa an ka jingina shi kama zaidun gawa an ka jingina ƙiyami to ashe zaidu sunana shine isnadi idan ni ce ƙumtu gawa an ka jingina ƙiyami garan wacce kalma ha na tunga tana ɗaukar wasali ƙasa tana ɗaukar tanuni kana iya kiranta ba ta ɗaukar duk alamomin can da an faɗi amma ka ce kumtu na tsayu kuma ga kalmar da ke gwadina abin da yasa ka ce wannan sunata saboda an jingina alqiyamu ilaiha to yana daidai da su zaidun qa'imun akaltum kunci gami an ka jingina al'akalu ga tum ashe tum sunana to iri irin waɗannan alamomi don shi sun ka ce an fa'ul alamat ita ce alama wadda yake tafi kowace alama daga cikin alamomin suna saboda in ba da ita ba za ka iya sanin ta'ul fa'ili sunata ba saboda bai ɗaukar jarra bai ɗaukar tanwini bai ɗaukar nida'i ina jin lura da lokaci insha Allah nan za mu tsaya sai wani sati idan Allah ya kai mu da fatar abin da muka faɗa daidai Allah shi karɓa muna shi ba mu ladati abin da muka yi kuskure kuma Allah shi yafe mana shi shafe cikin zakatan subhanakallahumma wa bihamdika